ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Shirin namu na yau zai duba ƙoƙarin da 'ya'ya mata ke yi ne wajen samun ilimin zamani, ilimin da kuma ya kai ga irin wayannan mata ta zama dakta ko samun digirin digirgir, kai har ma dai da mallakar jami'a mai zaman kanta a arewacin Najeriya. Ba tare da ta da nisa ba zan haɗa ku da wakilinmu na Bauchi Abdul wahab Muhammad domin jin sunan bakwar tamu daga bakin ta. Ah, a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Dr. Aisha Bala Muhammad matan gwamnan jihar Bauchi kuma fassarauniyar bauchi garkuwar mahaddatan alkur'ani da makaranta founder muhibba foundation and chancellor almihibba wakil university ka yi magana ko ka tambaya akan hidiman ilimi wanda ilimi shine gaba ɗaya rayuwar ɗan adam wanda daga ciki abin da muke cin gajiyarsa kenan har Allah subhanahu wataala ya kawo wannan matsayi ko ya kawo mazajenmu har ya kai ga mu ma a ƙarƙashinsu muna iya tallafawa shi yasa muka ga cewa ya kamata tunda mun ci gajiyan ilimi mun san amfanin ilimi yana da kyau a mu ƙara tallata shi mu ƙara ba da ƙarfin gwiwa ma 'ya'ya da jikoki da iyaye ma akan cewa lalle ya zama dole ilimi akan kuwa wannan shine ya ja hankali na akan hidiman ilimi dole mutum yana da inda yake so ya kai da inda ya fara kamar kin fi mai da hankali ne fannin ilimin mata ko kuma dai a kikan hada duk maza da mata ne a ina ba da to tallafi ko gudumawa kan ilimin maza da mata ina yin sa a ƙarƙashin foundation dina ina yin sa a ƙarƙashin ofis ɗin first lady amma mun fi yin shi aksare a kan ofis ɗin almuhibba foundation tunda a nan muna samun tallafi daban-daban daga wajen jama'a bayan Allah kuma mun fara wannan tun daga Abuja tun lokacin da nake matan eh, minista ko tun ma kafin lokaci a shekara wajen goma sha wanda a yanzu haka Abuja muna da gidajen marayu goma sha duk da ba wai namu bane na jama'a ne akwai na gwamnati a kusan kowanne akwai irin tallafin da muke basu koyan da mun sa su a makarantar mu na daga primary secondary waɗansu har yanzu suna university da mun sa su a makarantar islamiyya mu muke biyan su duk a karkashin al muhibba foundation mukan tallafa musu a wajen fannin rashin lafiya aka tallafa musu a gefen abinci da sauransu duk wayannan ta gefen al muhibba foundation wani abu kuma da zai ba masu sauraro mamaki shine cewa dr aisha bala muhammad ba ta samu yan karatun boko ba a lokacin da take gidan iyayenta duk kuwa da gatan da take da shi ta koma makaranta ne tun daga aji daya bayan da ta yi aure tare da taimakon mijin nata kamar dai da za ku ji daga bakinta a yadda nake faɗa cewa ban yi karatu a lokacin da nake gidan iyayena ba na yi karatu na addini amma na boko ban taɓa yinsa ba ban je firamare firamare ba ban je secondary school ba sai da na bayan na yi aure a ganin tun ina gida ina son makaranta da ke yayi mu maza duk 'yan makaranta ne sannan akwai 'ya'yan abokanan mahaifina sun yi karatu so ina da sha'awa kuma akan kawo yara daga oda state su zama iyayenmu su zama guardian ɗinsu so mu ake turawa every friday ran juma'a mu je mu duba su to wai na buwa yana bani sha'awa bayan na yi aure na haifi yara uku sai na na gaya wa shi mai gida da cewa lalle ni ma fa ina son ga na ci moriyan ilimi tunda shi ma shi ya yi karatu dan boko ne gefen boko kuma matan abokansa yawanci da yawansu yan boko ne wanda bai yi kasa a gwiwa ba ya samo min lasin tica muna yi tare da yara na cikin gida muka fara daga abcd zuwa z daga nan da mun shekara daya a ganin kokarin da nake da shi ya kai ga cewa bari ya je ministry of education ya nema mun zuwa shiga secondary school na fara a nan garki a lokacin ba daukan matan aure tun da ina so suka ce nan shiga zan fi karatu sai dai yi behaving as a normal a wato person na yarinya wanda a lokacin sukan sa skirt ne da baret haka na kan yi kuma da haka muka fara inda na yi from 1 2 3 saboda su challenges na ciki da sauransu kuma ba da maka ce makarantar tun da na yara ne sai na yi dakata daga baya sai na koma su tutorial kaje na fara na sake kuma bar muka yi moving from garki to wuse a can abuja kenan sai na sake komawa makaranta a nan wuse a bayan na yi tutorial sai na rubuta private gce dan abin da ya fito ban yi na sake joinin makaranta a maraba inda nan ma na sake rubuta waye sai allah ya bani sa'a daga nan kuma na shiga a university abuja a nan ne na fara muka yi joinin open university a distance learning na karanta public administrative so ganin jin daɗin karatu da yadda na kan iya expressing ɗin kaina duk da dai turancin bai kai ga yadda muke so ya samu batun da koyaushe hausa ake yi kuma baka fara shi da farko ba but alhamdulillah wannan shi ya jawo hankali na cikin foundation ɗina sai na ga cewa ya kamata mu buɗe makarantu wa matan aure wanda muka fara da alkalin local government muka fara da district biyu a duguri district da kuma pali district daga nan kuma muka shiga kirfi a inda ake karantar da mata karatun arabic da kuma karatun boko sai muka yi collaboration da basami su ne za su yi interview wa malaman mu ko muna biyan su allowance muna daukan malamai a garin waɗanda suka yi ritaya sai su dinga karantar da su kwanan nan ma za mu je a graduating din wani insha Allah Ko kowaɗanne irin kalubale kungiyar almuhibbat ke fuskanta musamman ganin ana mu'amala ne da matan aure a matsayin ɗalibai kalubale da su matan zan ce saboda daɗin karatu in ta da almuhibban ta ɗiba shekara guda amma ba sa yadda su fita dole haka nake sake hakuri jiya bar su cewa su yanzu ka fara jin daɗi wanda bata san e ba ko bata san alifin ba un um ba ga karatun hausa ga su suna sanin farillan sallah alwala farillan wanka duk na abubuwa muna da kalubale wanda shi yake jawo mana fitinu da yawa a mu najeriya iyaye mata ba su karatu balle su karantar da 'ya'yansu tarbiyyar da damu iyayenmu suka ba mu da dan litir karatun da suka yi yanzu shi babu shi ma a kauye saboda ni tunda na fito karatu a ƙauye yana da dangi a ƙauye ina alaka da su ina zama da su in tambaye su so duk su fitinu da yawa yawanci gaskiya rashin ilimi ba mu da ilimi ba mu da wayewa masu sauraro a ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu na bauchi abdulwahab muhammad da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin julie ledith gresham baban gida jibrin kicci a huta lafiya sai wani mako. can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun abin rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku